Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka kai tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Laraba 20 ga watan Yuli shekara ta dubu da goma sha shida Ni ne Sarfil Hashin Gumel kuma ina tare da Ibrahim almasi Garba. Yanzu dai ga kanan labarai. To shugaban Amurka Barack Obama ya yi tayin taimaka ma shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan a binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi masa a makon da ya gabata. jam'iyyar republican ta ayyana hamshakin ɗan kasuwar na mai harkar gine-gine donald trump a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a hukumance sannan jiya talata ministan harkokin wasan rasha ya cecaki hukumar yaƙi da shan kwayoyin ƙara kuzari ta ƙasa da ƙasa wato wada kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji ministan matasan najeriya barista salaman dalong ya ziyarci tsagiyar Naja Delta. A jiya talata ne aka gabatar da Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin lema jam'iyyar Republican. Muna kuma ɗauke da rahoto kan sammacin da kotun duniya ta bayar na koma mata da shugaban Sudan Omar albashir bisa zargin kisan kare dangi a yankin dafur haka kuma muna tafa da shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahaba imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi tayin taimaka ma shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan a binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi masa a makon da ya gabata fadar shugaban amurka ta white house ta ce obama da erdogan sun zanta ta waya je talata wato kwanaki hudu bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ankara obama ya fito fili ya ce amurka za ta samar da taimakon da ya dace a binciken da ake yi mutanen biyu sun kuma tattauna kan bukatar turkiya ta a tasa ƙeyar malamin addinin musuluncin na mai suna fethullah gulen da ke amurka ya fuskanci tuhumar da ake masa ta taka rawa a yunkurin juyin mulkin mai magana da yawon fadar ta white house bai yi cikakken bayani ba kan matsayin amurka game da yiwuwar tasa ƙeyar malamin illa kawai cewa da yi za a yanke shawarar ce kamar yadda yarjejeniyar turkiya da amurka ta tanada a tattaunawarsa ta waya da erdogan obama ya yi matukar allah waje da yunkurin juyin mulkin amma ya yi kiran da a gudanar da duk wani bincike da ladabtarwa game da yunkurin juyin mulkin ta yadda jama'a za su yi amanna da madahun dimokuraɗiyya doka da oda a cewar fadar ta white house tun farko a jiya talatar turkiya ta zafafa tankaɗe da rairayar da take yi tsakanin malamai da ma'aikatan gwamnati da ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin gwamnati ta kori mutane sama da dubu ashirin da shida yayin da take kuma aikawa da wa amurka hujjojinta na cewa malam gulen wanda tsohon aminin shugaba yar wanne wanda a yanzu haka ke zama a pennsylvania ta amurka na da hannu a yunkurin juyin mulkin jam'iyyar republican ta ayyana hamshakin ɗan kasuwan nan mai harkar gine-gine donald trump a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a hukumance a zaben da za a yi a wannan shekara ta 2016 a jiya talata rana ta biyu a babban taron jam'iyyar a cleveland na jihar ohio wakilan zaben na delegate sun gabatar da ƙuri'un jihohinsu ɗaya bayan ɗaya wanda ya sa Trump wanda sabon shiga siyasa ne ya samu ƙuri'u 1,237 da yake bukata don zama ɗan takarar. Zan yi aiki tukuru kuma ba zan bashe ku ba. Wannan ne saƙon da Trump ya gaggauta aikawa ta kafar Twitter bayan da aka gama gabatar da ƙuri'un. zai buga da 'yar takarar democrat mai jiran ayyanawa tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a babban zaben da za a gudanar ranar 8 ga watan nuwamba don mai gurbin shugaba barack obama wanda zai sauka a watan janairun baɗi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya talata ministan harkokin wasan rasha ya ciki hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta ƙasa da ƙasa wada kwana guda bayan da wani rahoton hukumar ta wada ya zargi hukumomin rasha da taka rawa wajen birkita sakamakon gwajin ƙwayoyin ƙara kuzari da aka yi ma 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle a gabanin gasar olympic na wannan bazarar da za a yi a watan gobe. vitali motko wanda tsohon aminin shugaba vladimir putin ne ya yitar da wada yana mai cewa ita ta yi kiɗa ta yi rawanta game da tsarin gwajin ta ƙara wasu sabbin sinadarai kan waɗanda aka haramta tun asali kuma ba ta yi la'akari da 'yan wasan ko lafiyarsu ba ya kuma soki rahoton kan rashin bayar da dama ga waɗanda ake zargi su kare kansu. shugaba putin ya mai da irin wannan martanin ranar litini ya ce an kafa hujjar zargin na hukumar ta wada ne bisa bayanin wani mutum guda wanda rayuwarsa ke cike da taɓargaza shugaban na rasha na nuni ne da bayanin da wani tsohon shugaban hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta rasha grigori richenkov wanda ya yi ga jaridar new york times a farkon wannan shekarar ya gaya ma jaridar cewa 'yan wasan rasha da dama sun yi amfani da kwayoyin ƙara kuzari a gasar olympic ta shekara ta 2014 da aka yi a sochi da amincewar hukumomin gasar kasar. ƙungiyar isis ta saka wani faifan bidiyo a kafar sada zumunci jiya talata inda ta gabatar da wani mutum a matsayin muhammad riyad dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa wani dan gudun hijira daga afghanistan wanda ya kai hari kan matafiya da gatari a Wurzburg na kasar Jamus. Bidiyon mai tsawon minti biyu da daƙiƙoƙi ashirin a harshen Pashto na nuna wanda ake zargi da kai harin rike da wata wuƙa na magana da harshen Pashto garwaye da ɗan larabci yana mai cewa ina ɗaya daga cikin sojojin daular kuma zan yi aikin shahada a Jamus. Tun farko jiya talatar ministan cikin gida na Bavaria Joachim Hamann ya ce 'yan sandan sun gano wata tutar kungiyar isis da aka yi fentinta da hannu cikin kayan yaran da ya kai hari da wuka da gatari a jirgin ƙasa ranar litinin mutane da dama ne suka ji raunuka a harin ciki har da wasu 'yan cani biyu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla jama'a ga farshe mu mun samu dan tangarɗin na'ura a farkon shirin. Ministan matasan Najeriya barista Salman Dalon ya ziyarci tsibirin yankin Naja Delta har ma ya gana da tsayyarin yankin. Wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya tuntuɓi ministan ga kuma rahoton da ya aiko mana. ministan matasa da wasannin Najeriya barista Solomon Dalun wanda ya ce ya yi tafiyan sawayi hudu a cikin kwale-kwale. A ƙarshe ya kai ga tungar 'yan tawayen Niger Delta Avengers ya kuma tattauna da su. Na tambaye shi ko menene korafin su. Na haɗu da ainihin masu ma kai hare-hare banda dai damuwansu shine akwai wata jami'a wanda tana koyar da an an an ajiye wajen ta koyar da yara a fuskan harkan ruwa da yankin wajen su. To wai wannan jami'an A labarin da suka samu cewa an ce an daga Abu na biyu sun ce tsohon shugaban kasa marigayi ya raduwa ya ba su a ahuwa kuma ya yi wani tsari wanda ana ɗan tallafawa matasansu. Yanzu babu abu na uku sun ce da ana ba su gadi na bututun mai da layin mai da ya wuce a kauyukansu suke gadi yana dan ba su wani abu yanzu an karba wannan abin hannunsu to sun ce dai daidai ko wanda zai iya duba abin da yake bayan gidansu fiye da su da suke wajen ka saboda haka na abubuwan ne su ya dame su da haka suna neman gwamnatin tarayya a yi zama a kan waɗannan abubuwan wannan a bangaren su masu doke da makamai. Barista Solomon Dalun ya kuma gaya min cewar tsagerun na Niger Delta sun kuma koka kan hararen da sojoji ke kai musu ba kakkautawa. Burgediya General Rabi Abubakar shine kakakin sojojin Najeriya. Muka san cewa a yanzu ana kamar yin magana da da su to haka ba da za a yi tun an riga an san da wannan a sojojin da sun yi wani farmaki. To ba an takura bane muke yi ba. Aiki ne kawai muke yi domin mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali mai ɗorewa. Kwararre kan sha'anin tsaro a Najeriya, Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari mutanen yankin Niger Delta. A wayannan mutane sun kawo koke-kokensu kuma dole gwamnati ta ci gaba da tattauna da su akan teburi. Dalili kuwa in ka duba wayannan wurare in ka shiga cikin ƙauyukan wallahi zaka tabbatar kamar ma ba taɓa gwamnati ba a ƙasar nan saboda tsabar rashin adalci na shugabanninsu na siyasa da kuma shugabanninsu na gargajiya a wayannan yanki. Saboda haka dole gwamnatin tarayya ta shiga ta duba ta biya wayannan mutane bukatunsu

To madalla, da yake an ce baya bata kaɗan, wasu da suke ikirarin suma 'yan Avengers ɗin ne sun nesanta kansu da wannan ganawa da Minista Dalon. A jiya talata ne babbar jam'iyyar adawa ta Republican a nan Amurka ta tabbatarwa da Donald Trump a matsayin wanda zai tsaya mata takara a babban zaben ƙasa na bana. Kamar yadda za ku ji daga sahaba Imam Aliyu, wanda yanzu haka yake birnin Cleveland inda ake gudanar da wannan babban taron. The chair is prepared to announce the results. 1,725 Trump. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan kenan wadda aka je ke ba da sakamakon ƙuri'ar da wakilai daga jihohin Amurka suka kaɗa wa 'yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin ita jam'iyyar ta Republican a zaben share fage wadda daga ƙarshe dai Donald Trump ya samu nasara. Ryan ya bayyana cewa Donald Trump ya samu ƙuri'a fiye da 1,700 sama da abin da ake bukata na zama ɗan takara. Na biye da shi shine Sanata Ted Cruz wadda ya samu ƙuri'u 475 sai kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich wadda ya zo na uku Sanata Marco Rubio na jihar Florida ya zama na ƙarshe. Shi dai gwamna Kasich shine mai masaukin baƙi amma kamar yadda ba za ku kasa ji ba bai halarci wannan taro ba. Donald Trump karami shine kada ƙuri'a ta ƙarshe da ta tabbatar wa mahaifinsa wannan tutar. Bayan haka, Mr. Trump babba ya yi magana ga taron ta talabijin kai tsaye daga birnin New York. Today has been a very, very special day. Watching my children put me over the top earlier. The party seal, I mean, what we did getting the party's nomination. Mr. Trump ya gode wa wakilan saboda karimci da suka nuna masa daga nan kuma iya alkawarin aiki tukuru domin tabbatar da samun nasara a babban zaben mai zuwa cikin jawabinsa tun da farko donald trump karami ya taka rawar gani domin masu sharhi suna cewa ya mafi mahaifinsa gogewa wajen iya magana kan manufofin gwamnati da kuma jajircewa kan aƙidar mazan jiya ya yi amfani da damar wajen kushe mrs hillary clinton da ma duka gwamnatocin 'yan jam'iyyar democrat da suka shuɗe ya ce su suka jefa amurka cikin wannan matsala da take ciki a halin yanzu ciki da wajen ƙasar ƙanuwarsa tiffany ta mai da hankali wajen nuna mahaifinsu mr trump a zaman dattijo jiya ma kamar ranar litinin an ɗan fuskanci 'yar ƙaramar rigima lokacin da wakilan jihar alaska suka yi korafin cewa ba a gabatar da ƙuri'unsu daidai ba domin sun bai wa ted cruz ƙuri'u fiye da abin da suka jefa wa trump mm, wannan ya janyo jinkiri amma daga bisani iyayen gijin jam'iyyar suka ɗauki mataki sauran waɗanda suka gabatar da jawabai sun hada har da shugaban majalisar dattijai mitch mcconnell da gwamnan jihar new jersey chris christie duka sun caccaki hillary clinton sosai sahabo imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga cleveland jihar ohio a gaida sahabu bisa ga dukkan alamu sammacin da kotun duniya ta bayar na a kamo mata shugaban sudan hassan umar al-bashir bisa zargin kisan kare dangi a yankin dafur ya ƙi yin tasiri ganin yadda shugabannin afirka suka ƙibin umarnin kotun duk ko da yadda shugaban yake ta ziyarta ƙasashe daban-daban a nahiyar ko a makon da ya gabata ma sai da shugaba albashir ya halarci taron au a rwanda ko me yasa sammacin ya ƙi yin tasiri ga Hassan mai na kaina. Shi dai shugaban Hassan Omar Ahmed El na Sudan, kotun hukunta masu manyan laifuka ta duniya, ta ayyana shi a matsayin wanda take neman ruwa a jallo bisa zargin kisan kare dangi a sa ta yankin Darfur. Amma bisa ga dukkan alamu, shugabannin Afirka sun yi watsi da wannan sammaci. Ambasada Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne a kasar Sudan. Me yasa koyaushe sai shugabannin Afirka ne eh, ake tuhumar su. Ni na yi ambasada a Sudan na tabbata an yi abubuwan da basu kamata ba a Sudan. Amma kuma ai ba Sudan ne kawai aka ce an yi abubuwan da basu kamata ba. Me yasa lokacin da aka yi yankin bosnia su turawan yamma ba abin da suka yi mutanen da aka kashe a sudan lokacin rikicin darfur bai kai abin da aka kashe kuma ana kan kashewa a Iraq. Barista Aliyu Abdullahi lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Duk kasashen da taranta ba hannu ya kamata ta bi dokar wannan kotu idan presbito na kotun ya bada sammaci a kawo shugaban kasa kuma waye ne dai ya kamata a bashi koyon baya to abin ne sa kuma kasashen mu na Afirka suke kamar ja da baya ga irin wannan gayyata da ake yi wa wasu shugabanni na Afirka sun ga cewa akwai wasu shugabanni da suke wajen Afirka wanda suka aikata wasu abu wanda ya ci abin da ake zargin shugabannin Afirka da aikatawa amma kuma su ba su zuwa gaban kotun nan. To yanzu ba risa wani ɗin daidai ne haka ɗin? Ba daidai ba da in har ka riga ka sa hannu cewa za ka bi umarnin wannan kotu kuma ya kasance ba ku aiki da gayyatar da suka yi ba. Amma su ma kansu kotun ba daidai suke yi ba saboda ya kamata su yi tritin kowa ɗaya. ambasada suleiman dahiru ya yi hasashen cewar wata rana kasashen afirka za su fice daga wannan kotu tunda ita ma african union din ta ce bata amince da wannan kotu din ba watakila ma a zame kasashen afirka su daga ciki haka din ya fi ba wai ba a yi laifi ba an yi laifi amma kuma bai kamata a zauna ana ana daga wasu sun fi wasu ba hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai zamanin sayan a gaida Hassan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Masu haurar salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba jam'iyyar Republican tana babban taronta a birnin Cleveland jihar Ohio, inda jiya jam'iyyar ta tabbatar wa Donald Trump zama ɗan takararta a zaben bana. Kan haka muka tuntuɓi Malam Aminu El Yakubu wadda yake wa sashin Hausa na murya Amurka fashin baƙi, kuma mazaunin nan jihar Ohio domin jin tasirin irin wannan taro ga tsarin demokradiyyar Amurka. To, Haji Aminu ka ɗan kwana biyu nan ƙasar, menene tasirin irin waɗannan tarurruka tsarin demokradiyya na Amurka? Tarurrukan da ake yi wato na na ƙasa baki ɗaya na kowace jam'iyya sukan yi ne kowane shekara hudu. Saboda hmm. a kundin tarin mulkin ƙasar Amerika, kowane shekara hudu sai jam'iyyar sun tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa. kuma kowa aka zaba zai iya yin zama biyu kenan na a shekara hudu wato shekara eh. takwas je daga gaba daya in an sake zaben eh, sa kuma shikenan eh shi gan abin da yake faruwa a Najeriya shi yadda Najeriya take koyi eh yawa haka so kaga yanzu Obama zai gama shekarar sa na bakwai da rabi kenan zai gama shigan sa na biyu kenan kuma Democrat su ma sati mai zuwa za su haɗu sai nasu taron da su tsayar da ɗan takara ko 'yar takarar wato patinsu. su su kuma republicans wannan karo suna yi a nan ohio ne a nan cleveland ohio garin da nake eh, ta yaya ko kana da masaniya yadda jam'iyyu suke tsaye da shawarar birane su zaɓi birni kamar misali ita jam'iyyar democrat tana za ta yi nata makon gobe a philadelphia ita republican ta zaɓi birnin eh, cleveland shekaru da suka wuce ta yaya suke tsaye da shawarar zaɓen waɗannan wurare a wani dalili to eh, eh da dalili saboda bisa ga tarihin jam'iyyar ba dan takarar jam'iyyar republican zai taɓa zama shugaban ƙasa america ba tare da ya ci takarar jihar ohio ba kuma haka tarihi na nunawa ba wanda ya taɓa zama a 'yan democrats ya zama na shugaban ƙasa ba tare da ya wato ya ci eh, ƙuri'un jihar pennsylvania ba wajen da wato democrats za su haɗu kenan sati mai zuwa saboda haka akwai wannan tarihin kaga in suka zo ohio wani kila su republican suna so suna mutanen ohio cewa eh ai suna tare da su suna son neman bi suna musu biyayya kuma sun lura da su tunda in aka zo wannan taro kudi yake ana wato tattalin arzikin garin na karuwa tunda akwai gan kawo kasuwanci watakila kuma akwai kamfanin da su zo saboda su koyi suna ganin abubuwa game da garin a talabijin eh. ko suna jin abubuwa game da garin. Me yasa sai an haɗu an yi wannan taro na za a kawo waɗannan wakilai daga waɗannan jihohi su zo su kara ƙuri'a? to ina a taron ka wato a haɗe da daga ƙasa baki ɗaya tun da ka san wato in ana takarar zaben za ka ga ka kamar yan republicans ai mutum goma sha bakwai suka fito yan eh. democrats kuma ina ji mutum biyu ne ko uku ɗayan da ya daga baya kuma ba bai ma je ko ba to saboda eh. haka za su bi kowane jiha suna faɗan irin wato shirye-shiryen da suka yi shirye-shiryen za su yi wa ƙasa in wato in masu zaɓe a ƙasa suka yarda a ji a jefa musu kare wanda ya ci sai a bashi wato akwai mazaɓa wato kamar electors kenan ko delegates eh, akwai delegates da ko yawa kowane jiha suna da delegates wanda ya ana ba su delegates ne bisa ga yarda yawan jama'a jihar to tabbatarwar muke gani kamar tilasta an yi ne tunda an san kowace jiha ga kuri'a da aka baiwa mutum wannan zuwan saboda me kana ba ka gani kamar bata lokaci ne tunda a riga an san wane ne zai zama dan takara ko dai kawai eh to ina jin ba bata lokaci ya danganci da yadda ka kalli wato shirin amma kuma ina jin muhimmancin ɗaya daga cikin muhimmancin abin da yasa suke taro gaba ɗaya na ƙasa ɗin su tabbatar hmm. sakance shine saboda su nemo haɗin kai tun kaga an yanzu kaga kamar gwamnan jihar mu Eh. shine gwamnan jihar wato shine mai masaukin republicans amma ko wajen taron bai je ba ya ce kuma ba zai je eh. ba eh. saboda har yanzu wato da wannan abin a zuciyarsa dan shi ma ya takara da donald trump ga george bush da da uban da kani da da wa duk ba wanda suka zo taron akwai mutane republicans manyan republicans da yawa wanda har yanzu ba su zo ba saboda akwai kuma wanda tun da kaga jiya wato da aka fara zaben an sun yi neman da hankali saboda delegates din akwai wanda suke nema su bujice masa Eh, wato su jefa kuri'an wani daban idan ma ka lura yanzu da muke maka muke maganan nan ai da alaman an so a kai ruwa rana saboda wakilai daga jihar Alaska sun ja daga suka ce kuri'unsu ba yadda suka kada aka bayar ba. Yawwa ne. Wannan ya janyo wani dan jinkiri in ka lura yadda ake yi yanzu haka a <laughs> zauren ta amma daga daga bisani da kamar daga ni an kayyana cewa shi Donald Trump shi ya samu kuri'un mm. aka bai wa kowa. tun da ka ga wato a dokan kasa yanzu haka ma suna kotu wato suna son cewa ya zama na a wargazar da wato wannan shi shashin kundin mulkin su republican party din wanda ya dole sai delegates din sun sun jefa wa donald trump wato ya zama na za su iya canza zuciyarsu canza ra'ayinsu kuma su jefa a wani daban to abin da shi yasa republicans din wannan shekara sun kansu ya rabu sosai akwai mm. wanda yawan da ba su son Trump din saboda suna ganin shi kamar bako ne ya zo ya shiga fatin daga baya na farko eh, to eh. sannan kuma irin kalamun da yake yi wanda eh. su kansu wato manyan Republicans sun san cewa watakila zai sa ba za su samu ƙuri'u ba musamman ƙuri'un wayanda ba turawa ba wanda yawancinsu yanzu sun fi a nan wato bakar fata da dai wato tsiraru bakar fata da kamar su latino da su yan asia haka da sauransu da kuma mata menene matsalar da amurkawa suke da shi ne game da tsarin su. to akwai wato akwai ya danganci kaga kamar wato na jama'a na na fatin democrats akwai eh. wanda suke bin bayan bani sanders amma kuma mutane ne wanda yawanci kamar wato ma'aikata da suke ga cewa wato sha'anin rayuwarsu bai canza ba a kusan shekara takwas na barack obama Mm. suna wato tattalin arziki wato da ko da yake ya gyaru tattalin arzikin kasar amma har yanzu su bai taba so bai shafi rayuwarsu ba akwai eh. wanda suke gani haka sannan kuma wato akwai matasa wanda yawanci kaga wato sha'anin karban wato student loan wanda za su je makaranta ko university eh. tun da kaga shi eh. bani sanders ya yi kamfani a kan cewa university duk a zama cewa ba kokobo mutum ba zai biya yara ba kansu biya kokobo makaranta kyauta daga primary jami'a daga primary school har jami'a yawwa to kaga yanzu babban matsala kenan mutane yawanci ba su iya ko kuma kaga matasa sun gama university amma kuma an abin su bashi kudin da su karɓi bashi su eh. je makaranta jami'a dan su suna ganin cewa magana ta wuce haka akwai bigirewa amurkawa suna bigirewa matsayin siyasa su kamar yadda aka san su da Eh sun gaji da sun gaji abin da uh, masu iya magana sai an sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba haka ne e ta kowane bangare to wannan ne muke cewa shi menene damuwar ba tun da gashi a bangaren republicans an fuskanci haka duk yan siyasan wanda ba dan siyasa ba dan kasuwa wanda bai taba rike kowane mukami ya zo ya kada su duka kuma bai kashe ko sifin ko ba wasu su sun kashe ninkin ba ninkin abin da ya kashe wato ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa kenan saboda yawancin mutane duka da democrats da republicans sun gaji da wato 'yan siyasa wanda kawai sai dai a mm. zaɓe su kowane shekara hudu ko kuma kowane shekara biyu su zo ci a zaɓe su za su je su yi aiki ka san shekarun baya da suka wuce wato slogan ɗinsu kenan a zaɓe su za su je su canza Washington. to sai mm. suka ga cewa yawancin aka zo a zaɓe su wasu za a zaɓe su su uku zo hudu shekara goma sha biyu wasu shekara ashirin shekara can sai ya zama cewa sun zama washington su ne mutanen washington din in sun dawo wato jihohinsu da kauyukan su sai dai kawai su zo su musu zakin baki su ce a zaɓen mu za kusan wato sun zama 'yan siyasa dai kawai to ina ji oh. abin da ya ƙara ne ya zama na cewa mutanen america sun bijirewa wato su asalin yan fatin wanda suka kafa fati suka zama an san su da fati da ko republicans ko democrats menene darasi da ƙasashe masu tasowa da suke koyi da tsarin demokradiyya za su koya game da abin da ya faru a siyasar amurka bana eh ina jin babban darasin da za a iya ɗauka kamar kasashen kamar najeriya da kasashen afirka ko kuma wasu kasashen asia hakan nan shine cewa demokradiyya siyasa sha'ani ne na mutane mafi yawa wato abin da nake so faɗa shine in mutane mafi yawa suka jaba kuri'a suka je abin da suke so to dole ne 'yan siyasa su bi wannan abin masu aro saboda karancin lokaci abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai mako na gaba da yardar allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun nan a madadin malam aminu el yakub da kibahiro diodone da kuma sarfilu hashim gumen waɗanda suka taimaka wajen haɗa kan shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan saƙon mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya yi tayin taimaka ma shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan a binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi masa a makon da ya gabata. jam'iyyar republican ta ayyana hamshakin ɗan kasuwan nan mai harkar gine-gine donald trump a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a hukumance a zaben da za a yi a wannan shekarar ta 2016 jiya talata rana ta biyu a babban taron jam'iyyar a cleveland na jihar ohio wakilan zaben na delegate suka gabatar da ƙuri'un jihohinsu ɗaya bayan ɗaya wanda ya sa trump wanda sabon shiga ne a siyasa ya samu ƙuri'u 1,237 da yake bukata don zama ɗan takara jiya talata minista To masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ya ta na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da ma Salaman abu da ma injiniyan mu na yau Charles Hall. Nisar fil hashin gumil ke cewa sai an jima da hantsi in mun sake dawowa. Salamu alaikum.